Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 26 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai. Rasha ta kaddamar da hari a Kiev babban birnin Ukraine a yau Lahadi. Wata kungiya da ke taimakawa mata biyan kuɗin zubar da juna biyu a jihar Texas da ke na Amurka ta dakatar da wannan kokarin ajiya asabar yayin da take duba hadarin da ke tattare da yin hakan a lokaci shugaban hukumar lafiya ta duniya ta who ya faɗi cewa barkewar cutar kyandar biri abin damuwa ne matuƙa amma a halin yanzu lamarin bai kai ga ayyana dokar ta ɓaci game da lafiyar ƙasashen duniya ba kanin labaran ke dam a cikin shirin za ku ji fashin baki da muhammad mada ya mana akan zanga-zanga da amurkawa ke yi na soke daman zai da ciki a kasar dalilin da ya sa muka ga zanga-zanga shine ko dama ka san lamarin eh, duniya ko wani hukunci aka yanke akwai wa'anda za a bata musu rai akwai wa'anda kuma su suna jin dadin wannan lamarin kwamishinan watsa labarai na jihar zamfara ya mana karin haske akan matakin da gwamnatin jihar ta dauka na bawa jama'a damar mallakar makamai mutane na neman su je gonakinsu su yi noma a cikin kwanciyar hankali yasa gwamnati ta yanke shawarar lalabo waɗansu hanyoyin na inganta sa'anin tsaro. kana yunkurin shawo kan matsalar tsaro a ƙasar kamaru ministan tsaron ƙasar ya kai ziyara a arewacin ƙasar da ke fama da rashin tsaro bayan haka kuma kamar kowane yammacin ranar lahadi a yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka ko mana ta hanyar imel to amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rasha ta kaddamar da hari a kiev babban birnin ukraine a yau lahadi magajin garin kiev vitali klitschko ya ce harin ya shafi akalla wani gini da jama'a ke zama. Farmakin na yau Lahadi na zuwa ne a ranar da shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice ke wani babban taron taronsa a Jamus. Batun farmakin Rasha a Ukraine shine zai kasance babban abin da mahalarta taron za su mai da hankali a kai. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya asabar cewa zai halarci taron gobe litinin Kafin bude taron kolan, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa Amurka da sauran kasashen G7 za su haramta shigo da zinari daga Rasha. Wannan shine takunkumi na baya-baya da za a sanya wa Rashar saboda mamayar Ukraine. Wata kungiya da ke taimakawa mata biyan kuɗin zubar da juna biyu a jihar Texas da ke na Amurka ta dakatar da wannan ƙoƙarin a jiya Asabar. yayin da take duba hadarin da ke tattare da yin hakan a lokaci saboda matakin haramta zubar da ciki mai tsanani na jihar karamin asibitin zubar da ciki ɗaya tak na jihar mississippi ya ci gaba da ganin mabukata yayin da yake jiran sanarwar kwana goma da za ta haramta zubar da ciki zababbun jami'ai a faɗin amurka sun lashe takobin ɗaukar matakin kare mata wajen samun damar kula a fannin lafiya da ta shafi haihuwa yayin da su kuma masu adawa da zubar da ciki suka yi alkawarin buɗe wani sabon babi a gwagwarmayarsu kwana ɗaya bayan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke na soke dokar roe vs wade wanda ya kawo ƙarshen 'yancin zubar da ciki da kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba mata an gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin matakin da kuma addu'o'i yayin da wasu jihohi da dama suka tabbatar da dokar ta hana zubar da ciki yanzu masu goyon bayan 'yancin zubar da ciki da masu adawa da shi sun shirya matakan da za su ɗauka nan gaba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta shigo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. biyo bayan hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke a kan 'yancin baiwa mata damar da ciki al'umma sun gudanar da zanga-zanga a jihohi da dama domin kalubalantar hukuncin suna masu cewa mace na da 'yancin tafiyar da rayuwarta muhammad mada tsohon shugaban al'umman afirka a birnin new york kuma ma'aikaci a ofishin magajin garin birnin new york ya mana karin haske akan wannan zanga-zanga yana mai cewa abin da eh, ke ajiye shi ne misali Eh, yau kusan shekara dari kenan da eh, shi wannan kotu ta yanke hukunci cewa wato mace na da 'yanci da rayuwanta ko kuma da jikinta idan ta ɗauki ciki in ta gaba za ta iya ɗaukar nauyin cikin ba tana da dama ta je ta zo da ciki saboda haka ba wai an ce wai eh, an haramta abortion ba ne ko an haramta zub da ciki sam to abinda su kotun suka yanka eh, shekaran jiya shine sun nuna cewa kowane statin amurka na da dama ya yanke makanshi hukuncin da ya dace da garin shi saboda haka yanzu haka mun samu labari akwai misali state kamar guda goma sha biyu da su sun ce su za su haramta zub da ciki sam sam sam saboda shi abin da ke akwai kenan to dalilin da ya sa muka ga zanga-zanga shi ne ko dama ka san lamarin eh, duniya kowane hukunci aka yanke akwai wa'anda za a bata musu rai akwai wa'anda kuma su suna jin dadin wannan lamarin saboda shi kowa na nuna wato yanda shi yake wato fili game da wannan hukuncin da aka yanka wa'anda suka gani cewa bai dace ba a gaya wa mace yanda za ta yi da rayuwanta su suna zanga-zanga wayanda kuma su suka ce ah, wato yanzu an ba su dama su haramta yanzu da ciki su ma suna murna abin da ke akwai ke nisha To kamar jihar New York inda kowa ya nan kake tare da ainihin uh, magajin garin birnin New York ko kuma kake tare da kake aiki da ofishinsa ya mutanen New York suka ɗauki wannan hukunci da uh, kotun koli ta yanke. eh to yawancin mutanen new york dai eh, ina ji ba su ji daɗin wannan eh, lamari ba eh, saboda wato kamar yadda na nuna yawanci na duba cewa kamar ana gwada ma mata yadda za su yi da rayuwarsu yadda za su yi da kawunansu misali saboda shi yawancin new york dai ina ji ba su ji daɗin wannan lamari ba to amma mu dai muna fatan a yi zaman lafiya ido eh, kada kowa ya nuna wato in ma bacin rai ne ka nuna bacin ranka amma ka kaje kai wani zanga-zanga kai wani bace-bacen abubuwa da sauransu abinda kurin muke fata ke sha Muhammad Mada ke nan tsohon shugaban al'ummar Afirka a birnin New York kuma ma'aikaci a ofishin magajin garin birnin New York. ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc sa'annan kuda iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram yanzu ga maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu shugaban hukumar lafiya ta duniya ta who ya faɗi cewa barkewar cutar biri abin damuwa ne matuƙa amma a halin yanzu lamarin bai kai ga ayyana dokar ta ɓaci game da lafiyar ƙasashen duniya ba darakta janar ɗan hukumar who tedros adnam ghebreyesus ya kira wani kwamitin ƙwararru a ranar alhamis ɗin da ta gabata don su ba shi shawara akan ko majalisar ɗinkin duniya da fadda wani gargaɗi mai ƙarfi akan lafiyar al'umma saboda ɓarkewar cutar ko a'a. Tun a farkon watan Mayu ne dai aka gano ɓullar cutar kyandambari a wajen ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka, inda dama cutar ta daɗe tana yaɗuwa. Yawancin sabbin kamun cutar yanzu a ƙasashen yammacin Turai ne. Fiye da mutum dubu uku da ɗari biyu aka tabbatar sun kamu da cutar, an kuma samu rahoton mutuwar mutum ɗaya da aka sanarwa hukumar WHO daga ƙasashe fiye da hamsin a wannan shekarar. Ana fuskantar hauhawar farashin dabbobi kamar shanu raguna da dai sauransu a jihar Agadas da ke Nijar. Wannan na zuwa ne yayin da babbar sallah ke karatowa a daidai lokacin da kuma ake fama da hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi. wakilin muryar amurka hamid muhammad ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton yayin da ya rage kwanaki musulmai su gudanar da sallar layya ta bana farashin raguna shanu da dai sauransu ya haura a kasuwanni daban-daban da ke cikin jihar agadez inda ake sayar da karamin rago a akan shika biyar na sefa kwatankwacin naira takwas idan aka kwatanta da bara da ake sayar da shi a kan farashin shika 80 na sefa hauhawar farashin dabbobin ya zo ne a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsin tattalin arziki da kuma hauhawar farashin kayan abinci to sai dai lokacin da kasuwar dalallai ke kara buɗuwa su ko talakawa nuna damuwa ne suka yi kan tsadar ragunan na zo kasuwa na sai da busashe kwanakin ga biyu duka yana gewa na wurin ga gaskiya bana suna da tsada tun da ragon da ake samu bara jika tamanin yanzu sai a jama ka dari da ashirin na sayi rago jika dari da goma sha biyar amma yana daidai da wanda na sayi bara shekara 85 na zo kaso busashe na ga busashe yadda suke a gaskiya raguna suna da kudi ka san kowane daidai kokarin shi amma wadancan masu mai gaskiya sai masu hali ni ban sai ba sai nan gaba gaskiya zan yanzu ban shirya ba na je kasuwar busashe domin in sai busashe wanda za mu samu in yi da su sai na tarra busashen daga shika 80 100 da wani abu yanzu gani nan dai kudin na ba za su isa ba daman ba kudi bane a hannunmu kai talaka kana son kai laya amma ka je sayan bisa shi ka gani abin sabanin kai da kai tammanin shi masu sana'ar sayar dabbobin dai na ganin rashin samun ruwan sama a damar da ta wuce da kuma karancin abincin dabbobin na daga cikin dalilan da ya sanya farashin dabbobi yin tsada yayin da rashin kuɗi ga jama'a ya haifar da karancin mutanen da ke zuwa sayan ragon sallah in ji malam soda shugaban masu sana'ar sayar dabbobi a agadas kasashe dole za su yin tsada saboda bana ba a samu tsanwa ba dajin nan babu kiwo kenan yanzu duka bisashen da za a ci cikin kashi ɗari kashi gomiya tara da za a ci duk bisashe ne wanda an yi kiwo cikin gari an kawo daga hausa ragon da ya kai jikka ɗari a bara yanzu sai ya yi ɗari ko ɗari biyar ba mamaki gaba a samu na ɗari ko ɗari ma bisa babu zance yanzu da ya kasa gaskiya yanzu bisa sai dai abin da ya yi sama tun da har yanzu a kashi ɗari masu sayan raguna kashi gomiya tara har yanzu ba su suka sayi rago ba gaskiya mutane ba su riƙe da kuɗi suna jira dai abin da Allah ya yi su zo su saye. Malam alhusaini makiyayi ya bayyana cewa lalle akwai matsala a kasuwar raguna na wannan shekarar inda ya shafe kwanaki ba tare da ya sai da rago ko guda ba yana nan dai kasuwa sai hankali gaske wani kan bayan nan da wuce gaske ya fi yanzu bisa ashirin da muka shigo ko guda ba mu sai da tun da muka zo daga can inda ana sai da suna da sada amma yanzu sai hankali gaske ba su sai da gaske hamid mahmud murya amerika daga Agadez jamhuriyar Nijar. Be your way. To ba da la'adar sauraren labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara Ibrahim Dosara ya mana ƙarin haske a kan matakan da gwamnatin jihar ta ɗauka na baiwa jama'a damar mallakar makamai a cikin wannan rahoto da sani sha'ib malumfashi aiko mana. To tsarin bayanin dai shine na farko gwamnati ta damu ainin bisa ga dawowar yawaitar hare-hare a sassa daban-daban na jihar zamfara bayan da aka samu sauƙin abin kuma kasancewar damana ta sauka mutane na neman su je gonakinsu su yi noma a cikin kwanciyar hankali yasa gwamnati ta yanke shawarar lalabo waɗansu hanyoyin na inganta sha'anin tsaro ɗaya daga cikinsu shine gwamnati ta aminta tare da ba mutane damar su mallaki a da za su kare kawunan su daga waɗannan mahara sannan kuma za ta taimaka mu mutane domin su mallaki makamman ta hanyar nemar masu lasin daga babban sifetin 'yan sanda na kasa ta hanyar kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara ta yadda za a tabbatar da wanda zai mallaki makamin ya cancanci ya mallaki makamin sannan kuma gwamnati ta kafa wani kwamiti wanda zai dinga karɓar rahotanni na irin mutanen da ke shiga cikin ayyukan bai da bayanan sirri ga 'yan ta'addan don su kai hari a garuruwa domin gwamnati za ta ɗauki mummunan mataki a kansu saboda an fahimci cewa suna daga cikin waɗanda suke harzuka wutar wannan tashi tashen hankula a wannan jiha don haka gwamnati ta umarci majalisar dokokin jiha da ta gaggauta ayyanar da dokar da aka yi akan waɗannan masu ba 'yan ta'adda bayanin al'umma don su kawo hari saboda ta yi amfani da wannan bagire na hukunta masu ba da bayanan wanda ake kira koma. gwamnatin jihar zamfara ta kafa wani kwamiti da zai tabbatar da an gurfanar da duk mutumin da aka kama da laifin agazawa ko kuma aiwatar da ayyukan ta'addanci a fadin jihar da ya kara da cewa haka zalika za a yi wani tsari wanda zai tabbatar da cewar mutanen nan da aka ɗauka ɗari uku uku a kowace masarauta an ba su ƙwarin gwiwa ta hanyar ɗaukar ƙarin mutane ɗari biyu wato su kasance ɗari biyar kenan a kowace masarauta domin a tabbatar da cewar an gudanar da tsaron al'umma yadda al'umma za ta sake ta gudanar da al'amuranta ba tare da jin tsoro ko wata tsangwama ba Dangane da wannan muradi, gwamnatin ta zamfara za ta raba takardun neman izinin mallakar makamai ga kowace mazaɓa da ke faɗin jihar da neman lasisin mallakar bindiga daga ofishin Sufeto General na 'yan sandan Najeriya. Sani Sha'ib Malumfashi mura Amurka daga Gusawa, Najeriya. A gaida Sani Sha'ib Malumfashi. A yunkurin wato a jamhuriyar Nijar duba da yadda rashin zaman lafiya ko kuma rashin kwanciyar hankali ya kici ya cinyewa arewacin kasar lamarin ya sa ministan tsaron kasar ya kai ziyara a nan yankin domin gani ma idanunsa irin alkibilan da batun tsaro ta dusa a yankin ga wakilinmu muhammad rabiu da karin bayani a cikin wannan rahoto duban yadda batun tsaro ya rincaɓe a yankunan arewacin kamaru ne ya sa mai girma ministan tsaro ya kai ziyaran aiki domin gane bakin zare mr joseph biti asomo ya kara da cewa La situation dans cette région. Jami'an tsaro yana nan suna aikin su sosai ko da yake akwai dan matsala kaɗan. A farko dai akwai makiyaya masu tasowa daga Najeriya ko kuma daga Central Africa akan samu wani sa'in dan matsala game da su. To haka zalika akwai 'yan aware da suke tasowa daga Central Africa suke zuwa bakin boda su fitini mazauna bakin bodan saboda neman abin sawa a bakin salati. Traverse présents de, dans un pays voisin, notamment la RCA. E 'Yan Boko Haram, 'yan kidnapper masu garkuwa da 'yan adam domin neman fansa turnuku da ke tsakanin manoma da makiyaya batun fegi mai haddasa sa'in sa cikin al'umma a sakamakon tumbatsan mutane su ne kaɗan daga cikin fitinu da suka sa mazauna yankin a gaba mr joseph biti asomo ya ƙara da cewa watannin bayan nan lallai ne in kuka lura za ku ga cewa wato batun masu garkuwa da 'yan adam domin neman fansa wannan wato al'amarin ya haɓaka a sabili da haka ne muka girke jami'an tsaro a bakin boda domin yakan wannan abin domin gane ma idanunsa yadda sojawan suke rawan daji saboda kasancewa cikin halin kota kwana ya kara da cewa mun kuma isa babban makarantar horas da eh, sojawa da yake nan garin mun ga yadda suke nan suke ta atisai sa'an nan kuma mun tadda su matansu da mazansu cikin koshin lafiya. Ministan ya bar yankin yana mai farin cikin cewa jami'an za su bi miyagu lungu-lungu sako-sako harshe sun ga bayan wannan ibtila'in. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaunar cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammad Rabiu. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare kuma da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe dai sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla. To a shirin na wannan makon za mu leƙa ƙasar Nijar domin jin yadda ɗalibai ke amfani da kafar yanar gizo ta intanet wajen gudanar da harkokinsu na karatu musamman ma ga waɗanda ke gaɓar zana jarabawa a makarantunsu mabambanta a ƙasar. Wakilinmu na jihar Maraɗi a ƙasar ta Nijar, Mansur Sani ya tattauna da wasu ɗalibai a makarantar sakandare ta CES suna Sunana Haruna karba na Malika. To na Malika wace kalas kike ke wace makaranta? nan cs brusha ina klasin terminal me ake cewa malika game da aiki da yanar gizo ko internet gaskiya aiki da yanar gizo ta wani fannin yana taimaka ma ilab ya dan ƙara samun kwarin gwiwa karatu wannan bisa kan research tunda mushani ba dukkan abubuwa suke zubewa ba suna saki ne kai ma sai ka ta dole ka yi research ta wani fannin kuma gaskiya sai a hankali ofisai a hankali. kamar mutum yana iya shiga ya ce wajen rishirkin kuma sai kaga kuma hankalin shi ya karkata kuma bisa kan wani abu yan ne dai kamar ɗaukan hankali ga abin da ka je nema kuma sai kaga wani abu wanda zai iya hana kama ka yi abin da ya kaku eh kwarai da gaske kina aiki da internet eh ina aiki da internet idan kika shiga mi ke ɗauka hankalin ki misali kika maida shi a wajen karatu ne ko dan sada zumunci gaskiya ta wani fannin dai ina karatun kuma ana sada zumunci mafi yawanci dai iyaye ne ke ɗauka kuɗi su ba ku ko su kai muku internet ɗin ko mai ga don ku wannan wasu kuma sai suke itili zai suke yin abin da ya kamata me zaki ce masu gaskiya wanda ma suka ci ba su ta fannin su ba tunda suna ganin wa'an suna yi irin wannan shiriri ce da karatu ba su karatu kenan sai su ji tsoron abin eh na Yasin Yahya CS nake nan a nan Maradi kuma terminal nake kandida ne ne bana to Yasir kana aiki da yanar gizo eh ina aiki da yanar gizo sosai ma me amfanin ta musamman ma a cikin karatunka eh tana da amfani da saboda a wani research da mi da mi duka na buska harkar karatu na karuwa duka na bincike da mi da mi duka duka yana da karuwa mm. saboda gaskiya yana taimaka ma kandida sosai ta wani yanayi kake aiki da ita a salula ko kuma a kwamfuta a a salula ne nake aiki da shi mm. saboda gaskiya ba na da ma kwamfuta solare ne ke aiki da shi kamar mi ka shiga bangaren ah, darasa haka in ka shiga cikin internet din na dai nema kan harkokin examen da mi da mi duka duk dai harkar da dai zai sa dai in in samu examen ina dai duka ina nema to wannan kasa ah, ta mu ba kamar kasashen turai ba wanda suka ci gaba sosai ah, ya zaka cewa iyayenka ne suke sanya maka mai gai ko data ko kuma yaya ne ma ake gara samun ta ni gaskiya iyayena ma wani bi ma suna mahana ni saboda wani bi kuma gaskiya ka kake samun kuɗin ma na data wani aiki ne da gane gare mu dai mu 11 wanda bai wuce kuɗin kari ne za a baka su ne dai kake tara wani bi sai ma ka ma ka amince ka sa data kuma in ka sa wani bi ma da yake da ni da orange shi nake aiki connection ga wani bi ba ta karhi ga ya ka sa kuɗin ka abin da zaka nema kuma ba isa ka saya ba tunda abin da kake so ba samun shi gaskiya sunana ya Yaji na terminal ke CS Buja ta nan Maradi me ke ce game da internet kina shiga eh to ina shiga ne ba kwarai ba kwarai haka wata tana ma hana karatu dan kote tunda in kai da kai active fair baka da aiki sai whatsapp ana ta ma message ana miye ne to shi yasa dai ba yawan hawa nake yi ba sai wata kan wata in ina so in yi research ko wani abu haka nake hawa sai in yi binciken da nake so amma kika shiga research din bukata tana mm to wata kan wata kan ne tunda wata kan sai ka ji ma abin da kake bida ba ka samu shaka akwai sutu ne wata in ba da ta in zuwa bibliotheque ina zuwa ina gaishe shi kamar na librori ta abin in karanta na in samu in karu dai haka nan akwai karuwa idan an samu abin da ake so in an samu abin da ake so akwai karuwa sai da in ba samu bane matsala hmm. to me zaki ce sauran eleba eh, yan uwanki musamman ma masu kokarin jarabawa waɗanda eh, iyayen nasu suna ba su kuɗin ne ko kuma su sai masu mai gaɗa ne don su yi research ta abin amfani amma kuma wasu sai su koma suna eh, wazab ko kuma shiga wani gurub-gurub da sauransu to gaskiya dai ni ma nan ba ni ake yi tunda ina ce research za ni ba ni ake in nema gwara su rin yan sun tambaya da sunan ne research za su yi nema su yi abin da suka ce ma uwayen za su tunda in ba haka nan gaskiya sun cuci uwayen sai su dibin suna nan suna karatu a loke suna can suna mesajoji da menene wannan bai yi ba gaskiya wani irin amfani za ki iya cewa internet tana da eh, a wannan zamani wanda a can shekarun baya babu in wani abu ya laƙe ma dai haka saman karatu kana yan zuwa can kai research me can mako sai fa ka same shi. Shi ma a nasa bangaren ɗaya daga cikin shugabannin wannan makaranta Abubakar Yusufu ya yi tsokaci game da yadda yake kallon amfani da yanar gizo ke da shi ga sha'anin karatun ɗalibai musamman ma a wannan zamani da ake ciki. Eh, yanar gizo an fata wani abu ne wanda aka kirkiro domin a rage ma mutane wahalhalu na karatun littattafai. Sosai yanar gizo an iya amfani da ita za ta sa ɗalibai su yi karatun wanda ba a tsammani. Amma sai ya kasance yawa daga cikinsu ba su san ba amfanin yanar gizo ba su amfani da ita a bisa kan karatunsu sun yi son su shiga wajen wa'ansu abubuwan su can daban wanda bai shayi balakwa yanar gizon nan eh, kamar yadda na gaya maka da farin inda elef sun sani sun lakance ta wallahi ba za a shan ba halu da ake samu yau da gobe saboda illar da ake samu na yanar gizo wallahi ta rage sosai nivo in yara yaro ne kana karatu kana ba da karatu a cikin aji shi kuma yana taba taban sabula yaro ne an aka hoto kama ya dauki kayan shi ya yi nazari ba za a yi nazari ba sai kan shi da salula a yi kama wanga message a yi kaza kaza dan haka nake jan hankalin uwaye su hankali wallahi su hankali nan da zuwa yan shekaru ba a san ba abin da za ya koma saboda nivo saboda Allah na yara ya yi kasa sosai kenan a kiyaye a kiyaye salula san ba a yan amfani da ita dai dan bukata yawwa amma idan a ci gaba sai a koma ci gaba mai haƙari ha to hakika haka ne ci gaban mai hakari shi ne ake wani a yi gaba a a daga kamar hausa suke ta ka faɗo daga sama ka faɗa ne haka ne ake don ka a kiyaye uwaye dan Allah da annabi su kiyaye dan yanda za a amfani da salulan nan sai ka sai ma yaro salula wale ya dauki leson za gani ya sa ta bayan ka yi ya kashe son ba a jin kara amma daga haske ya samu ya zo wale ya dauki leson yana na yana ta communicate da wa'ansu eh ai hattara ai hattara da eh, abu ne mai amfani an an iya aiki da shi cikin doka. Haka dai, da fatan an karu da jan hankali da ya kira da Malam Abubakar Yusufu ya yi ga iyaye. To duka duka a nan za mu ja labulen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ka aiko mana. Sako na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce Najeriya kenan wai har mun zo lokacin da gwamnonin jihohi ke baiwa al'ummomin jihohin nasu damar mallakan bindiga domin kare kansu wato sun gaza kenan amma kuma sun makale a kan mulki kamar jemage ya samu reshe allah kyauta amma kan yadda shugabanninmu ke maitar mulki akwai ban tsoro sako na gaba na cewa rangadin gadin ganin zaman lafiya ya samu a jihar difa da ke kasar nijar da shugaban kasar muhammadu bazum ke yi bayan da jihar ta kwashe shekara da shekaru tana fuskantar karancin tsaro sakamakon hare-haren da 'yan boko haram da iswap ke kaiwa rangadin abu ne mai kyau da fatan hakasa za ta cimma ruwa daga zainab ahmed bcj malumfashi da haruna muhammad katsina sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa hakika yin garkuwa da wani basarakin gargajiya a jihar ibonyi da wasu 'yan bindiga suka yi abantar da allah wadai ne ya allah ka kawo muna karshen wannan matsala na yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa amin summa amin to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice rasha ta kaddamar da hari a kiev babban birnin ukraine a yau lahadi Magajin garin ke Vitali Klitschko ya ce harin ya shafi akalla wani gini da jama'a ke zama. Farmakin na yau Lahadi na zuwa ne a ranar da shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 ke wani babban taron taronsa a Jamus. Wata kungiya da ke taimakawa mata biyan kudin zubar da juna biyu a jihar Texas da ke nan Amurka ta dakatar da wannan kokarin a Asabar yayin da take duba hadarin da ke tattare da yin hakan a dokaci. saboda matakin haramta zubar da ciki mai tsanani na jihar. ƙaramin asibitin zubar da ciki ɗaya tak na jihar Mississippi ya ci gaba da ganin mabukata yayin da yake jiran sanarwar kwanaki goma da za ta haramta zubar da ciki. Zababban jami'ai a faɗin ƙasar sun lashe takobin ɗaukar matakin kare mata wajen samun damar kula a fannin lafiya da ta shafi haihuwa. yayin da su kuma masu adawa da zubar da ciki suka yi alkawarin buɗe wani sabon babi a gwagwarmayarsu. su. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ga shirinmu na ƙarshe ga baki ɗaya na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wato Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da ma wato Liya Salihu wanda ya haɗa mana sautin shirin kenan da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A huta lafiya. Salamu alaikum.